de haikuna na kai kan de sahara na bauka su bai mai kan ma kai a daga bauka kai an bar haika kai ko du ngan na ban na ma amfani ngan nar mai ma barka ma a fara ma barka ma a ganna ma barka ma a fu ma barka ma faran ma barka ma haididino da ka ta nga ba kuma kace ba ta ko ta hannani kan na hai Au kan kaŋ gonna hay beere aw ceene ndi mata ko hinsase magaari norti yaacin boo bunzama kunano bal kano a afoye ma ŋmaa kana baato ni susuman terkwedi a afoye ma ma zemine beeri no a afoye ma ŋmaa zemine deidei ma a afoye ma bara hay na ma zemine hinza kuna mene afo no ŋma anate jama irin hambururke anate anake zimne wei kuna bongo himano jimba ma ka gweiri ma ya ce jinga ambar zimne wei di kuna den kaka den na foka di pourcent zakana aba mum irin cimta cerse aba da ya da ya miliyan fana masa mil kaka ma aba an katan masa kanti mil ma an katan masu santi mil ma aba bana ababa na mo gwite ko ma akona ngano akwe hin kate daba an pi bar haika ana charpe dingane nga ku ga ni cin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anata jama alfaru anate ana himan nar silama ba ci fili haiwa wani himan nan hawai sigai na zanka diligon nan na na zanka zuru ka nin nan ko masu ka di cere aunin nan cene masu di cere aunin nan bere masu di cere amma macin na ni y'a ta sai ya hawe sibi an ka to borma barhika nan na tete ka yara ka kai fu ma ni futo ka ka san maborse ifo ganna ifo ganna abin na kanu fifi abin na su ka fara An ka to man mangadi ma da ba mu bai ta kai sai su kafu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jana haika gon kuwa an kete san duniya wa abafa kai yodo ga be gunu biti gunu fare gunu la sabsi pon mo hali wote haji fo su dere wo li kai mene boro mene haji fo su dere li kai mene aka kai dere domin norke cere ka kai kosu liman yasha wal kaaba wal kaaba na ce ana ce kulu na kosi sadi man hansi ne kwato ka ciri an kafu da na da karan kafu haife ne au makoyo ka an huru anate alfayu anate anate anate liwote matte borse zangan ma hundika amma di samma mo di chikono amma samma mo cikono ko be ka agon na boro ngana ba ka tasinna mo nodi ko to ka lelene e ahima واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوم ترجعون fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون alfayoyi ka yabon ko cewa hannano kulpai madirgun na hankan bari se bere ya koyi ti yamma kamai hankan bari ta ci se wala y'o yubon hanka den nan bilazi, na bilazi. nun kan shi dunin dinin bo shi ta koyo handiri hene ima bon mahamburu amane y'o kan ko ben bon ga amane yo ko kan hin ko ce hin ko kan kuna afawi fa ya nam din kuma hon hali macin du kese kan bajisi nga ya bo no sin nga ya bo no wallahi an gabo sin guna guna an gabo an gabo boron fonga mun gun za su su bana akate bor fagurun za su su bana akate innor pech taku a turja'una fihi ila Allah wa hamburu han kan bano boye kayyeti kapin nan nor pe mo jine summa tuwaffa kullu nafs ngayma barate ka kuban ba mai se ma ka sabat hay ka kan mi cin ni ka kana bon ose wa hum la yuzlamun ngai kai tare na ba kai kan ngai tanzani ya bazar razaka bazar razak ba ku ya zaka alfawi fa ya to an cin de dare ma bora ka de ka bor fe din nan ma ka ma na je ma a aten ka sa aten ifono ifori ba kan te ko wawa ko dariya marka kai ci futu boroba bi kana hay amoga a kose warka kai larabon ya ka na hay mata kose warka kai ci la lo borbe aw borchen ka ci cini irin kurmo guno ma kai ko to ka ka ka tase an wahala banna ka ka wahala moji cini ya jama'a na tafa cimiri mar bongo guna ka hali yo ka gun ko kasi guna kama nsisibi mmaguna katya haikanguna kuku sosori dati zeno nguna mmoma mamoru buru okuuyu seno nguna kutea deli bino nguna mmoma mamoru buru okuuyu seno nguna kutea jama iri pare na hini katika iri pare na hini ili iri gwamnati na hini kate mabeka irin tarfe ku da yawa mahinan su makai gari ka awo bai yi beya ma ni su ba moriya bai yi Kiyasi. Kiyasi. Nga no choro bar haikan nan pali hisa. Nga haifo gunu gunu. Nga li kai ko labunin di. yon nar gwamnan tuyo ma yara kai yi ko ka chen gunu. Nimo mo ga zalisi. De ahun hunno ko pan kanali mani. sin na soci ganna sin na soci ase. Da kanali mandi machaji ma caji halan mun ban alfayorin gona kadi a ganne gai kamoru dinde hunu kite ka wahala kite no ko kanan makurani gambu non ferin sai na soti makurani ifa anan hali hori bare nga hali hori bongo yende dirgo kabe ka ka cheno hunu ko wahala ya nan la karin na mana mana ka ko hunu ko wahala an la karin na mana mana an kai ase haya dun ba ta se ka hunu ka kai wahala dai dede terpeyduwa kan kanna hayya na hati fungala matan na bi hay dida hay kan suma hali de a bar hay ka damon nala kai a noddi kanu mun ya kan ya tago ta na ka yara kai kana waya zani nan na nyali kultai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama diri hune bara anate ana char silama telen wallahi akbar allah akbar khalas abin la ya anake anake amana amana al'amana amanan amana irin tsoro wallahi diri sirri kai ga kuka amana ya ciwo rasul ce lalata za ka kufa allahu kana ya rizuku In inar kai kai bai rino gum na riziki yano zanka ya sa cire gum na riziki tabdo hima sa wata amundu bitana An kai gundi fa wala kogo kai yake kai gundi mutu. su ban hun ka hehi ana fara ana haifo an don. wallahi dari pe yabo kan na zikiyo no hal fu yo kun dari bugu kon ifa ana bara se irkuru bitiyo ne kadi ci su kai didi de bor mena fakurun kan mi ci fo de su su na da ka wuce rin mabit am am bara haika mo jur ko tuku halin ko sa wata asi akani ate kaza haba akwai fara tangari wo yara ko te ngai di bom wallahi borna himan mazurun ko borna hima mazurun cene borna hima mazurun nyang zikere saka no ka ko hune ko cerega ifo ganna wartan bagan amburi ga yedi kuna na homo mama mataki dariya haika hima mate anahima anaburi ili kae so baya ili kae so baya amana fo ini amon bodan ko ga hin sako tonton amboli da kai na wadata tin to ma yi ka gari ngadi kerkai ce ni don ko ta kai yara ko da mun mane bidiyo kuna kama, ka ta jama irin man irin man sibi haika na ganna nan kulfai wani takasi bongo babun kodu ina ji kan alan kargo wallahi da na cewa fu iguna ga ta kashi ban wannan na hune ni asin nan faru ka je sai ka fara ne asin nan rin hacho di kuna ka hamburu di kai man hacho kuna ka hacho di chairman sai zaka kari pe pe bil so ka ka war sai irin suru irin suru aso hin kake mace bor sai awo forto zon fo gute ka gbei tenna ma forto wema amma forto guma akuna apema ka dia ka ai fuga ganna ma ai awu gbei di bongo ci bakan ma ngam hay fu non nam bongo don ma bongo ngani ci jiyo ma da ka kai ci awu forto zon fo di kuna forto waran kanu anima anate natiki na awu hanna natiki darina halan ka kai to magari guno ne ba makuna zali sino tiki dali yono halan to toboru madu aka akurma alfayo irin lakari wallahi irin lakari irin macar sibi irin macar sibi guno yodo na kila kar kan yodo irin guna kada nun ka kwaye guno zangai maka an hin ka zan ka kai ka guna sai man na bomo fatare irin gunan kuna fo gun ka da zangai ka berebuya kan abumu buga fɔlɔ kasi manna gurba yutare hune ayo kulu lilo kutura ya ka ay kano bakwai kuga bere abogun garu ban wana fɔlɔ indi irin da karibu ka amani wa cere ka hamburu cere mena amana ka cahe kari hamburu cere mena amana ka dirgon na han kan barkeni in norpe mojine ka bana te bani se na ta, wallahi paymen cere haciyo kaarima cere akoy alhamdul bara Cire zai ya bara sismi ma koye bongowo isu kahin kama bi sisibi kasi man na ba mai fino ba mai ten na ɓeyte mo gonna mo gonna alheri siw bal heri fon cingon naneyo nso cingon hansina ko wani tano kadam domin maduwa nan na banko yafirru lmaru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani irkuru kako zur kerefa amana yo senan ci hayfo asel pe magdabu war kar pe nan bora ni nan nan ci bon nan nan ci lor famana nan nan dam awo min ko ni ko ya nan jina ne in ce ne nan jin ba subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته